duk da daɗewar matsalar sace-sacen mutane domin karɓan kuɗin fansa a wasu sassan Najeriya. Wannan ne karo na farko a arewa maso yammacin Najeriya da aka sace ɗaruruwan ɗalibai maza a lokaci guda. Dr. Huza Ahmed Getso shine shugaban wata kungiyar al'ummar arewacin Najeriya da ake kira Northern People Congress a turance. Kuma yana ganin akwai alamomin tambayoyi game da yadda aka sace waɗannan ɗalibai na makarantar kwana ta kankara duk da yake yanzu an dawo da su. Tsakanin makarantar da inda mobile suke da motarsu babu nisa tsakaninsu da inda makarantar take ɗaya kenan tsakanin makarantar da charge office na 'yan sanda na kankara bai kai kilomita ɗaya ba tsakanin makarantar da inda sojoji suke bai kai tafiyar kilomita ɗaya da rabi ba sannan daga makarantar zuwa 'yan tumaki wanda bai kai kilomita casa'in ba akwai akalla shinge na bincike na sojoji akalla akwai guda biyar zuwa tara ta ina waɗannan masu kama waɗannan yaran suka bi suka fita kuma kamar yadda shugaban makarantar ya faɗa da kuma rahotannin da muke samu an ce sun tantance yaro ne ɗan ajin sakandare ɗaya ta ƙasa JSS zuwa JSS 3 saboda haka ya aka yi suka iya tace waɗannan yaran ba a samu hayaniya ba yanzu dai hankali ya karkata ne akan yadda za a lalubo mafita game da maganar matsalar tsaro a Najeriya baki ɗaya kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun Comrade Musa Zubairu Usman ya ce akwai mafita. Bangarori ne kamar guda uku. Na ɗaya ta dai gwamnati dai dole ta duba irin wato kiraye-kiraye da mutane suke yi na irin nauyin da ya kamata ta soke a kanta. Tun daga ingancin rayuwar su jami'an da ake tura a na tsaro din da ba su kayayyakin aiki yadda ya kamata. Mu kuma mutanen ƙasa dole ne zaman tuca daga lokaci zuwa lokaci abubuwan da muka gaba mu yadda da su ba mun sanar da jami'an tsaro sa'annan kuma abubuwan da aka ce a kiyaye na tsaro kuma mu dinga bibbin su yau sanan su kuma masu yi su tabbatar da cewa a addini ma da mutuntaka ba abu ne mai kyau ba ka zamanto ka hana mutum ran da Allah ya bashi rai na Allah ne sa'annan kuma dukiyar na Allah ke bayarwa malaman mu yanzu su zamanto cewa sun bar maganar siyasa sun koma wajen maganar gyara kwakwale da tunanin mutane maganar laliban mafita akan matsalar tsaron kuma ta sa an ji dafta Yahuza Ahmad Getsa na sanar da maganin matsalar baki baki ɗaya. waɗanda suke aikata laifin nan fa mun ce in gwamnati bata san inda suke ba mu mun san inda suke in jami'an tsaro ba su san inda suke ba sun ce ba sani ba mu mun san inda suke idan ba a san yadda za a kama su ba mu mun san yadda za a kama su kuma mun faɗa cewar makaman da suke yawo da masu shigo da makaman da inda ake shigar da makaman ai mun sha ba da rahoto a kama waɗanda suke raba makamai a gurare amma daga baya mu ga an sako su suna nan suna yawo to kenan ba da gaske ake yi ba na sha faɗin wannan magana cewa in gwamnati da gaske take yi ta zo mu za mu taimaka mata abin da muke so a samu zaman lafiya da tsaro wanda zai bada kwanciyar hankali yanzu da yi maganar hauhawar harhare da sace mutane domin neman kuɗin fansa sun sa ƙungiyoyi da malaman addini da sauran shugabanni a arewacin Najeriya baki ɗaya sun mai da hankali akan yadda za a magance matsalar domin ganin yankin ya samu zaman lafiya ba tare da matsala ba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.